A Kamaru masu zanga-zanga sun yi maci bayan kisan gillar da aka yi wa yara bakwai a wata makaranta a yankin kasar da ke amfani da turancin Ingilishi. Gwamnati ta ɗora alhakin a kan mayakan 'yan awari na yankin. Dakarun Birtaniya na musamman sun danna cikin wani jirgin ruwa na dakon mai a ƙasar Girka don kubutar da jirgin daga hannun wasu da suka shiga ba bisa ƙa'ida ba. An gudanar da babban taron yakin neman zaɓe a Zanzibar na Tanzania gabanin zaben shugaban ƙasa bayan ɗan takara na ɓangaren adawa ya nuna fargabar yin maguɗi a yankin. Ana ci gaba da kirga ƙuri'u a Masar bayan kashin farko na zaben 'yan majalisar dokoki. Wasu tsirarin 'yan ƙasar Libya sun ƙona tutar Faransa da hotunan shugaba Emmanuel Macron a Tripoli bayan da ya lashi takobin cewa ƙasarsa ba za ta daina yin zane da ke nuna Annabi Muhammad ba.